بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ألسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على آله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mayar da martani game da gano manyan kafirka a yankin zirin Gaza. Gwamnatin ƙasar Amurka ta sake kakabawa jamhuriyar Musulunci ta Iran wasu sabbin takunkumai. kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon ta harba wani jirgin yakin Isra'ila maras matuƙi a kudancin Lebanon. To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa akan manyan ƙaburka waɗanda aka gano a manyan asibitoci guda biyu da ke yankin zirin Gaza. Tun da farko dai Stefan Dujarric kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a gudanar da ingantaccen bincike mai zaman kansa game da manyan kaburka waɗanda aka gano a cibiyar kula da lafiya ta nasir da ke khan yunus a kudancin yankin zirin gaza bayan da sojojin isra'ila suka janye daga wurin ƙungiyar agaji ta falasɗinu da ke zirin gaza ta sanar a jiya cewa ta fitar da gawawwaki na mutane hamsin daga cikin babban kabari da sojojin gwamnatin yahudawan sahiyuniya suka gina kuma suka bizina mutane waɗanda suka kashe a cikin cibiyar kula da lafiya ta Nasir a yankin Khan Yunus. Kamfanin dalancin labaran AAP ya ba da rahoton cewa shi ma nasa bangaren Volker Turk, babban jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar jiya Talata ya buƙaci a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa akan wannan batu. Ya ce abu ne mai tare da hankali matuƙa. An lalata asibitin Ashafa na Nasiru da kuma Medical Complex. kafar yada labaran palestino ta Qudus Fate ta wallafa hotunan gano gawarakin shahidai na Falasɗinawa da dama a harabar asibitin Nasir da ke Khan Yunis. A halin da ake ciki yanzu, al'ummar palestine suna aikin tono kaburka tare da kwashe gawawwaki na shahidan Falasɗinawa waɗanda aka bizne, yanzu kuma ake sa ran gano wasu Falasɗinawa da ba a samu su ba, waɗanda ake sa ran Isra'ilan ta kashe su kuma ta bizne su a wasu rare na daban. a ci gaba da ɗaukar matakai na nuna ƙiyayya da gwamnatin amurka take yi a kan jamhuriyar musulunci ta iran ma'aikatar baitulmalin ƙasar amurka ta kakaba wasu sabbin takunkumai akan wasu kamfanoni da wasu jami'ai waɗanda suke da alaƙa da dakarun irgc na ƙasar iran kamfanin dillancin labaran irna ya bata cewa ma'aikatar baitulmalin amurka ta sanar da ci gaba da kakaba matakai a kan iran musamman ma waɗanda suke da alaƙa da dakarun kare jin juhalin musulunci ofishin kula da ƙaddarorin ƙasashen waje na ma'aikatar baitulmalin amurka ya bayyana wasu kamfanoni guda biyu da wasu mutane guda hudu waɗanda suke da hannu a ayyukan da amurka ta kira masu haɗari ƙarƙashin kulawar rundunar dakarun kare jin juhalin musulunci na iran ma'aikatar baitulmalin ta amurka ta yi ƙirarin cewa waɗannan kamfanoni da ko mutane suna kan gaba wajen taimakawa dakarun kare jin juhalin musulunci wajen gudanar da ayyuka da suka kawo barna matuƙa ga harkoki na intanet a amurka gwamnatin joe biden wadda ta yi ikirarin cewa za ta bi dukkanin hanyoyi na diplomasiya tare da kasar iran domin tabbatar da cewa an koma garjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa a lokutan baya amma kuma maimakon hakan gwamnatin joe biden ta bage wajen ƙara tsananta takunkumai a kan gwamnatin ƙasar iran da nufin ƙara baiwa isra'ila cikakkiyar kariya daga abin da ta kira barazanar iran ɗin a kan makomar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen ƙasar cuba ya soki rahoton shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen amurka a kan haƙƙin bil'adama na ƙasashen ƙetare na shekara ta 2023 rahoton da kamfanin dillancin labaran na ya bayar ya ce ministan harkokin waje na ƙasar ta cuba bruno rodizia ya rubuta a shafin sana X cewa sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken bai da wata dama ta 'yanci wadda zai magana a kanta a kan batun al'amuran su shafi haƙƙin bil'adama domin ko ya kau da kansa daga 'yanci na haƙƙoƙin al'ummar Falasɗinu da kisan kiyashi da Isra'ila take yi musu inda ya bage a kan ambatar ƙasashe masu 'yancin siyasa da kuma kiransu masu take haƙƙin bil'adama. a cikin sabon rahoton shekara-shekara na amurka kan take haƙƙin bil'adama a ƙasashen duniya ma'aikata harkokin wajen ƙasar amurkan ta sake ta tuhume-tuhume waɗanda take yi a baya kan haƙƙin bil'adama a ƙasashen cuba rasha belarus nicaragua venezuela bama sudan china syria afghanistan uganda da kuma iran rahoton kare haƙƙin bil'adama na maaikata harkokin wajen amurka na shekara-shekara yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take da tarihi na rashin mutunta haƙƙin bil'adama da kuma nuna wariyar launin fata da wariya ko kyama ta addinai. To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Bayan izinin da kutun gudanarwa ta ƙasar Faransa ta bayar, an gudanar da zanga-zangar nuna adawa da wariya da kuma kyamar musulunci a birnin Paris fadar mukin ƙasar Faransa. A cewar jaridar Le Figaro ta ƙasar Faransa, gudanar da wannan zanga-zangar adawa da nuna warin launin fata da kuma kyamar musulunci ne a birnin paris domin amsa kira da kungiyoyi hamsin da ɗaya suka yi da suka hada da jam'iyyun siyasa domin nuna adawa da nuna kyama ga musulunci da kuma nuna warin launin fata a ƙasar faransa to ƙasar kasar labanin kuwa ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta sanar da kakkaɓo wani jirgin yaƙi maras mutuki na haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ya ta shawagi a yankin kudancin kasar ta labanan har ila yau mayakan kungiyar ta hezbollah a cikin wani bayani wanda suka fitar a jiya sun ce sun harba wasu makamai masu lizami akan wasu gine-gine wanda sojojin yahudawan isra'ila suke dandazo a cikinsu bayanin ya ce kungiyar ta hezbollah ta yi amfani da wasu makamai na musamman waɗanda ake saita su daga tazara mai nisa kuma dukkanin makaman sun sauka a inda aka saita su To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran duniya daga sashen Hausa na Radio Tehran. za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. to a yau shirin namu zai dubi ne akan zabukan da aka yi a ƙasar turkiya dangane da magatan gare wanda ya baiwa 'yan hamayyar siyasa rinjaye akan jam'iyyar da ke mulki ta shugabar Recep Tayyip Erdogan da fatan za a kasance tare da mu domin yin bitar da didin da suka jawo haka. bayan shekaru 47 daga zaben shekara ta 1977 wannan ne karo na biyu da jam'iyyar al'umma ta turkiya ta samu galaba ta zo a gani da kaso 42 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada ta shige gaba a kan jam'iyyar da ke mulki ta Recep urdugan ta adalci da raya ƙasa domin ta biyun ta samu kaso 37.8 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada jam'iyyar al'ummar turkiya ta sami wannan rinjaye ne dai a cikin jihohi 35 da suka hada da babban birnin kasar ankara da nan ne cibiyar masu raba siyasa da addini da kuma a cikin birnin istanbul da nan ne cibiyar daular usmaniya kuma inda masu ra'ayin addini da siyasa suke da galaba. wannan galibar da jam'iyyar ta adawa ta samu ta bai wa ɗaya daga cikin fitattun mambobinta ko magajin gari akram imam ugulu damar sake zama daidai da kuma ɗaura ɗamarar manyan zaɓukan ƙasar da za a yi a nan gaba musamman ma dai ana hasashen cewa zai gwada ƙwanjin takara da shugaba rijar tsaye urdugan har ma wasu zan fara hango shi cikin fadar shugaban ƙasar Turkiya a zaɓen da za a yi nan gaba. jam'iyyar adawa ta samu rinjaye a cikin garuruwa 26 da ke karkashin istanbul matsayin magatan gari mafi muhimmanci daga cikin waɗannan garuruwan shine uskoda da a cikinsa ne shugaba urdugan yake zaune wata mata mai wakilta jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben wani ɗan takarar jam'iyyar al'umma na ƙasar turkiya ya lashe zaben garin bishikidash da a cikinsa ne fadar sultan abdulhamid na daular usmaniya take nan ne kuma gidan da urdugan yake zama a matsayinsa na shugaban ƙasa a can ankara ma dai inda nan ne babbar fadar shugaban ƙasa take ɗan takarar jam'iyyar al'umma ne ya lashe zaben jam'iyyar adalci da raya ƙasa ta shugaba urdugan ta sha kashi a cikin birane da dama da a baya take rike da su wasu ma daga cikin garuruwan da aka bata kashi tun gartace ta shekara da shekaru ga misali biranen ankara da istanbul tsawon shekaru 25 jam'iyyar ta urdugan ta ɗauka take rike da su wasu kubce mata ba sai yanzu faran jinin jam'iyyar mai mulki ya samu koma ne dai a karan farko tun da ta hau kan mulkin kasar a shekara ta 2002 a wancan lokacin da jam'iyyar ta kafa gwamnati ta yi haka ne ta hanyar samun kaso 36 na jimillar ƙuri'un da aka kada masu nazari da bin diddigin siyasar ƙasar turkiya suna danganta dalilan koma bayan da ta samu da cewa yana da alaƙa da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa da koma bayan siyasa ta cikin gida da kuma ta waje hakan kuwa ya yi tasiri a cikin fagagen 'yancin tofa albarkacin baki da kuma kafafen watsa labaru da ake ganin cewa mahukunta suna tsaurarawa wannan koma baya a fagen 'yanci ne ya jawo turkiyyar suka daga manyan biranen turai musamman ma dai a wannan lokacin da babu kawancen jam'iyyun adawa mai karfi ga misali tsohon firaministan ƙasar ta turkiya ahmad daud ugulo ƙuri'un da ya samu ba su wuce bakwai cikin ɗari ba hakanan kuma jam'iyyar tsohon ministan tattalin arziki ali baba john shi ma ƙuri'un da ya samu ba su wuce uku cikin ɗari ba ita kuwa jam'iyyar musulunci ta sa'ada ta samu takwas sai kuma jam'iyyar demokuraɗiyya wacce ta samu biyu cikin ɗari. waɗannan jami'in guda hudu suna da kujeru 38 a cikin majalisar dokokin ƙasar sun kuma samu nasara a cikin zaɓukan da aka yi a watan mayu a ƙarƙashin lemar jam'iyyar al'umma masu bin diddigin siyasa ƙasa ta turkiya suna hasashen cewa waɗannan jam'iyyun hudu da suka kunshi jam'iyya ta marar akshanar ta su ɓace bayan da suka ɗau gaba da jam'iyyar al'umma da suka yi tsawance da ita a baya wanda ya bayar da mamaki a tsakanin jam'iyyun da ake da su shine fatih arbakan ɗan tsohon firaministan ƙasar wato najimuddin arbakan mai kishin addini wanda sabuwar jam'iyyarsa ta samu kaso 6.2 cikin ɗari. bayan sake cin zaben da akram imam ugulu ya yi a karo na biyu a kan jam'iyyar take mulki ta adalci da raya ƙasa sunansa ya sake fitowa a matsayin wanda zai iya ƙalubalantar rajab tsaye urdogan ana yi wa ugulu ɗan shekaru hamsin da uku kallon cewa shine shugaban ƙasar turkiya na tafi jaridar guardian da ake bugawa a birtaniya ta ɗauki wani rahoto da ya kunshi cewa da akwai kamanceceniya tsakanin urdogan da imam ugulu dukkaninsu sun yi aikin magattan gari har sau biyu kowannensu kuma sun fito ne wato iyalansu kenan da danginsu daga yankin da ke kusa da black sea kuma kotunan turkiya sun rika taɗe su akan tafiyarsu ta siyasa sannan kuma su duka biyun lokacin da suke da ƙuruciya sun yi ƙwadon ƙafa har ila jarida ta ce dukkanin urdugan da ugulu suna da ƙarfin yakin neman zaɓe da iya jawo ra'ayin mutane su zaɓe su urdugan ya shiga siyasa ne ta hanyar jam'iyyar musulunci sannan kuma ya yi nasarar sake fasalta tsarin sakudanci na turkiya tun daga lokacin da jam'iyyarsa ta tsare kan mulki a shekara ta 2002 wato ya fito da wannan tsarin na sakudanci daga mai adawa da gaba da addini zuwa wanda baya faɗa da addini a zahiri shi ko uguru ya shiga siyasa ne ta hanyar siyasa da ba ruwanta da addini ta jam'iyyar al'umma sannan kuma a shekara ta takwas aka zaɓe shi a magajin yankin filip durzo a birnin istanbul to shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib urdugan ya bayyana cewa za su yi bincike akan musabbabin koma bayan da suka samu a wannan zaben sannan kuma su ɗauki matakan hana hakan faruwa a nan gaba sai dai wasu manazarta suna ganin cewa urdugan ya fuskanci matsala mai girma idan har bai samo mafita ta gaggawa ba a kan ƙalubalen da yake fuskanta da ya hada da alaƙar ƙasar da ƙungiyar jirgin tsaro ta nato da samar da daidaito a alaƙar turkiya tsakanin rasha da amurka a cikin gida kuwa ƙasar turkiya tana fuskantar babbar matsalar tattalin arziki da kuɗi da hakan ya taka gagarumar a zaben da aka yi masu ƙaramin ƙarfi da marasa shi ba su zaɓi jam'iyyar take mulki ba da hakan ne taka rawa wajen koma bayan da ta samu basukan da ake bin ƙasar turkiya daga waje sun kai dala amurka biliyan 450 an kuma samu karuwar hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 120 cikin 100 kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu zaman kansu suka bayyana kayan masarufi da kayan abinci duk sun yi tashin goron zabi a wannan ƙasa daga watan maris zuwa yanzu an sami karuwar farashin man fetur inda kowace lita ɗaya ta tashi daga lira turkiya 22 zuwa lira 44 wato talinka so 100 kenan wanda hakan yake nufin cewa kowace lita ɗaya a ƙasar turkiya kudinta shine dala ɗaya da ɗigo hudu wato an karaci naira dubu ɗaya da ɗari biyar kenan to warware ƙalubalen da ƙasar ta turkiya take fuskanta a siyasar waje da kuma ta cikin gida su ne za su ayyana makomar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban kasa mai zuwa za kuwa a gwada kwanji ne a tsakan rajab ɗaya urdugan da kuma magajin garin akram imam ugudu to ma sauraro za mu da sa'aya anan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio Terim shashin Hausa, shashin masoya. Ya wannan lokacin ya sa da zumunci. Yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke bamu lokaci muna gaida masoya. To kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku. Ina gaida mama na Hajiya Husaina daga jihar Niger. Ina kuma gaida zakin Love daga jihar Nijar ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar Nasarawa to masha Allah ina gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya Rahina daga Saudiya a riyad nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi ita rediyo irin ta musulunci ina muka muku sakon gaisuwa da duk inda musulmai suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji ban shugabannin wanda suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o inda muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya gabaki da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dange zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya ilyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba kai zanda daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki cikin wannan gida kun ce kowa ba daga lambar farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jihar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alkhairi a gare ku assalamu alaikum radio iran radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriya nijar cikin jihar agadas ina gaida kauri kafeti da balar aisha ina gaida babban yara mata gule ina gaida tsohon mai ruba albarka ina gaida da kawai daga mawura kashi ina gaida mala abakar ina gaida da makuri ne da gwadi to alheri da rahama ya kai muku kaka na alkasim suna gaida ka alheri da rahama ya kai ma mijina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kaka na na kaina daga nan ba maryama ra musu wuri assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiri unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokanan arziki farko yana gaida abokina sanusi da iso a malatte akwai yakuba mai aski ba da raka akwai mamman sani dauda wanda aka fi sani da bigiman akwai salisu duzman taksimoto a gaida mini da shugaba rabe mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamallon ɗan kwero ungwatudu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar diba akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boh hausa ne Assalamu alaikum sashen hausa na radio boh yamforiyar musulunci iran sunana kwamratiliyasu yakuba diga adawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga dau jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jikan mai saje toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai attai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugu mayere ina gaida ilyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsumburum ina gaida sharif ya'im ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda cinwaza tasi unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu tela subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida eh da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi eh da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasagi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske haɗa mata limanci malam ilyas frezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alisto nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki laf can agadas an ma fatan alkhairi alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh radio bisar na mai magana shayara daga nan agadar jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba daraka raka jihar da magaran akwai isu mai da ta akwai sanu su mai da ta ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ne sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Akwai miji mai daidaita sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi. Akwai malama dan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai adda mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai prezi na kula yanzu ci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa Akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi. Akwai Tufaka mai wace bukar roga roga Hamza yaro eh yana gaida su da ke nan agars da hure nijar ko alkasin baba lima'ar shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na afirka baki daya ina gaida su suna na city tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan agars assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio iran albarka kuna tare da usman mamma wanda aka da sani usman bulat daga nan barna agars jamhuriyar wani muna murna da horin ciki da allah kamu karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa uwanmu da amanan arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida alkasun baban liman ahar agaras ina gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras a shatta alhaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata garas ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mashi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin allah sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyu a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da mana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. Akwai isu Madatte, akwai Sanusi Madatte, akwai Raba Mai Aski, akwai eh, Mamman Dauda Ciwaza. Ba zan manta da Yahaya Danno Azare, akwai Hada Mai Kwamfuta. akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shugana wanda yake garin kasagi mazamanta da eh, darwana malam hamidu wakili ne dija bulu wanda yake zandar mazamanta da Mamman shehu shabda garda ne da yake nan ramfan hawa juju da magaran eh, akwai sanusi Mamman wanda yake nan karciya wajen shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon wajuji da magaran A abdu salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon wajuji da magaran akwai zane da alifeti fuwa wanda yake garin madaka akwai eh, alifeti wanda yake nan eh, ga hankwaliya da magaran akwai alhaji mustapha wanda yake ga hankwaliya da magaran akwai baban dimaman bande akwai hamidu kalalabuwa wanda yake difa maza mata da haya sonitar da fatan allah kara masa lafiya wanda yake mata mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryar BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani Dawo Alaska. da nan cikin garin Tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Mun zo karshen mako muna godiya Hassan Barka ta musamman zuwa gare ka a madadinka dukkan ma'aikatanku. Gaisuwar farko zuwa gare ka in ce kwamar Iliyasu Dikawa, eh, Iliyasu M Iliyasu Gulawa, Malama Fatima Sani, Eh, akwai Mahmud dan bare bari tun daga nahal Nyame Nijar akwai Ilis Prezi akwai Abdul Mumin Waziri akwai Abdul Aziz Juman Nafiu wanda aka fi sani da Prezi akwai su Madattai Isu Madattai akwai Kwamar Babaye ga motsin daga nahal Tumiya Tashi Unguwar Tudu eh, Raba Mai Aski akwai Yakuba Mai Aski ba daraka. akwai Isiya Manaja Dan Kabu Kabu akwai ali petipuwa tun daga nan hamudi akwai usman mai dala bausheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjaj kori akwai lawan sada daura akwai iliya mai shayi garkin daura akwai bashar lawan mai koko tun daga nan cikin garin daura akwai maman muramatu tun daga nan babban birnin yamai akwai baba soho mai albarka ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka akwai malam kabiru tun daga nan hamaradi ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka Eh, in da dawo nan tsatsun burum akwai mai martaba sarkin tsatsun burum alhaji ya ibrahim yalo ina isar da sabon gaisuwa ta zuwa gare shi akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum a madadin sunana ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ku muna godiya radio red sani da alaska zatin buru alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis frizi na kulabar anzuci da take a agadas a jamhuriyar nishar gashi muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farko jagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin naka baki da yan fadodi kulab zabi sanka duka ranka ta kam ina gaida ku ina fatan kuna lafiya musamman wannan kungiya ta mai albarka ta masu kira da sauraron rediyo ina fatan duka suna lafiya firezina alkasim baba liman har ina gaida shi bisfirezida abdulmumin muhammad a tarayyar nigeria ina gaida shi zahar zamfara malamanmu na niger ga baki ɗaya ina gaida su khasatan malamanmu na garin agadas baki ɗaya ina fatan suna lafiya allah ya ba mu alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan kwanuka masu albarka allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasashen mu su mu allah ya shirya mana su ya aza su bisa turba mai kyau ya ba su ikon adalci ga talakawa talakawa Allah ya ba su ikon biyayya ina gaida aminin nawa malam usman al'izza a nan kasuwa awaki agadas ina jinjina mishi akwai babban tayar ba akwai yaran nashi bubu ina gaida shi shi ma ina jinjina mishi yan kulab in namu na ra'ayin su ci baki ɗaya maza da mata bis president isa tayar da sauran yan kulab kulab baki ɗaya rediyo tairan daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da musulunci radiyon iraq na farko dai kakin wani magana ni na isa bukar tsoho mai barka allah mama mada ya bai ba da ban haka shekaru ban haya inda ke ina gaishe ka ina gai da cikin ɗaki mai tarin albarka babba yaro mace mai ina gai da kowa da kowa ƙasashe ƙasashe na daban-daban ina gai da kowa da kowa wannan azumi da muka ugi Allah sauri son ka saura da sa baka shi lahiya wanda son wanda muka kuma Allah ka ba mu lada ta amin da su annabi assalamu alaikum ta an duniya musulmi ce tun da kuka bamu dama mu gaisuwa yau dai muna samu mu samu da mun kai eh, na farko yana gaida ka a san barka mai magana kuma mai yaƙi kuka gube gwamnatin sanan na kwanaki dai masasara ta samu ban samu hituwa ba ina gaida ka na biyu ina gaida kuma mai albarka ya mai ina gaida dan diga ne bai kasta ba abokin hassan cadi ina gaida ga alhaji gagara ina gaida Baka Suturu ne ina gaida Sani Wela. Wallahi ina gaida su duka da koshi laya da barka mu kuma da wannan wata da muke ciki mai albarka. Allah shi kara mun albarkashi. Allah shi ba mu albarkashi. Amin To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tabbat ya Hannayen Abu Lahabi sun tabe, shi ma kuma ya tabe. Ma ma Dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba. kuma haka abin da ya tsoruruta a duniya. Da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. Da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi. don ya taka cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin din ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abu labin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce inuwar ta ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can sako sai ka ga abu labin a bayansa wanda yake nuna cewa lalle wannan mutum ba karamin wato maki ba ne sannan wato maki ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗaukawa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ta'ala ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abu lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace ka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi bin duk wani aure ta tattara su na dukiya to wannan dukiyar tasa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsororota na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsororota na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agina Allah yake ba zai amfanar da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu ta'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka farshi kanka daga cikin azaban Allah ka ba da dukiya ko ka bada kuɗi ko ka da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi yasa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma wala ka duk duniya ya kamata su dauki wannan darasi din in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za a ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ga irin su na nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna anhu wa ma shi ma abu lahabin a lokacin manzon sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna anhu wa ma haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsuruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna an humaluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka din nan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ta tartsatse mai rassa aka ce lahab din nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfana da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta ɗin wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikinta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla ran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne yasla fi duniya qabla al-akhirah suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lallai al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka kar su tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya kubutacciya wala aka kenan duk irin wayannan ba abin da za su taimaka mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma za su taimaka mutum ba balle kuma a ranar lahira wadaka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan habab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fi da hablum min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din da malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar ah, abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahab din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyu na wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata ɗin, imratu abi lahabin matar abi lahabin ɗin kuma ita yar uwa ce ga abu sufyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga muawiya ɗan abu sufyan ɗin kenan to a wa'annan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai dauke da kaya ne a tattara da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lif din shi kamar inda na nuna masu kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a daura shi a daddaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah ƙur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabin ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi shauk wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗura shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadma qadamahu saboda ainihin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan kaya din ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi sa Allah ta'ala da ƙarshen ainihin sura ɗin ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa hammalatul hatab fi jidha hablum min masad to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da wannan maka ƙarshen shirin namu baki ɗaya a madaki mana da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara Babban hafsan hafsoshin sojin Iran ya ce harin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Iran ba zai shige ba tare da ɗaukan fansa ba. babban hafsan hafsoshin sojojin kasar iran manjo janaral muhammad bakiri ya ce a matsayin martani ga bukatar al'umma na daukar fansa ga jinin shahidan karamin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai ba zai shige ba tare da daukan mummunan martani ba kuma iran za ta tantance lokacin da ya dace da irin martanin da za ta mayar kuma za a mayar da martanin ne bisa lokacin lokacin da ya dace lamarin da zai sanya yahudawan sahayuniya su yi nadamar abin da suka aikata general bakiri ya jaddada haka ne a jawabin da ya gabatar yayin bikin jana'izar shahidi zahidi a birnin isfahan inda ya ce mun taru ne a wajen jana'izar shahidi zahidi da ya kasance aboki kuma mai taimakawa shahid kasim suleimani da shahidi hamdani da shahidi imat maguniya da kuma dukkanin shahidan 'yantar da kudus mai alfarma sannan tabbas iran za ta kalubalanci yahudawan sahayoniya yara bakwai ne suka yi shahada sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a gefen birnin dar'a na kasar siriya wakilin gidan talabijin na al'alam da ke kasar siriya ya ruwaito cewa yara bakwai ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a yankin kudancin garin al-sanamai da ke yankin arewacin lardin dar'a dole nan zamu karkare sai dan Allah kuma can jima da rana sa aje mu dauki da wani shirin kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.